Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sulaimu Muni Barma. kamar yadda aka ji a shirin da ya gabata ƙudurin dokar da wani ɗan majalisar dokokin ghana ya gabatar a gaban majalisar dokokin ƙasa don ganin an bullo da dokar da za ta tilasta baiwa na ƙasassu damar samun kashi biyar daga cikin ɗari na guraben ayyukan yi na gwamnati da masu zaman kansu ya ɗauki hankulan jama'a musamman waɗanda abin ya shafa a ci gaban tantaunawar musamman da wakilin sashen hausa idris abdallah bako ya shirya da masu ruwa da tsaki a yau za yi matashiya daga inda lauya abdulrahman ke bayani kan yunkurin na dan majalisar da kuma irin alfanun da ke tattare da hakan wajen samar da ingancin rayuwa ga masu bukata ta musamman to wanga shi specific bill ne da ke deal with aiki a baiwa masu fama da nakasa aiki amma shi wancan bill persons with disability act ba wani ba tilasta ma wani ya wani ba tilasta ma ma'aikata ko kungiyoyi ko abin ga ta bangaren gwamnati ne ko masu zaman kansu ne su dauki ko su baiwa masu fama da nakasa aiki ba mu wanga bele na so ya zo ya tilasta ma gwamnati ko kuwa eh, masu zaman kansu ma'aikata masu zaman kansu da bangaren gwamnati suna doka ma'aikata su yi la'akari ce cewa akwai masu fama da nakasa so shi wanga bill shi specific bill ne for, for that eh, bambancin da ke tsakanin wanga bill da wanda wancan lawan da muke da shi da muke kiran shi persons with disability act kenan na'am an mika wannan kudirin ga majalisar kasa tun watan satumbar bara kuma yanzu muna cikin watan afrilu Shin baka ganin ya jima cewa majalisa ta tattauna a kai har ya samu wucewa ba? Ai lalle ba abin mamaki ba ne ga wanga bilin da aka samu dan jinkiri da zauna a tattauna passion into law. Ai wata bakwai ai bai nisa ba domin muka yi lakari da cewa wanga uduri ko bili bai fito a bangaren masu gudanarwa ba. That is to da executive wanga private members bill ne ya fito ne a bangaren dan majalisa shi ke so ya push wanga ga abin ga bill to parliament a mai da shi doka so muka yi lakari da wannan wata bakwai bai nisa ba because gwamnati ya so ko masu gudanarwa executive sun so su prioritize abin gansu su bills sun da su ke da shi government abin eh, ga executive bills wato udurai ko bills da suke fito ga bangaren executive gwamnati ya so ya concern kan shi da with those bills sannan pay attention to other private members bill as it were so wata bakwai bai nisa sosai ba domin na da imani cewa bills akwai wasu bills man da suka fi wata bakwai da har wayo ba zauna an tattauna su an mai da su doka ba amma kuma ya yi kyau da an an speed up processes uh, with a view of passing it into law da ya yi kyau sosai da yake wanga yana abu ne da zai zo ya taimaka ma masu fama da na kasa a cikin kasan ga. Ta yaya kake ganin za a taimaka ya sa majalisa ta gaggauta wucewar wannan kuduri? Lai kuwa ana bukatar yawan tattaunawa a cikin jaridu da kafofin yada labarai daban-daban da kungiyoyin masu fama da na kasa da dan fara hula civil society organization ana bukatar su yawaita ko su karfafa tattaunawa a kan wanga bill saboda a mai da shi topical issue yin haka na ga zai tura majalisar ghana su zauna su deliberate kan wanga su yi kokari su bari wangabe budiri ya samu wucewa a majalisar ghana ya zama doka domin mun samu bilin ga ya zama doka zai taimaka ma rayuwar masu fama da na kasa cikin wanga kasa mu na ghana To daga Accra bari mu nufi jihar Kaduna a arewacin Najeriya inda Nurwan Ibrahim mai ɗinkin tela da takwarorinsa na ƙasassu ke faɗi tashin neman na kai ta hanyar sana'a. Tarihin wannan ɗan taliki na cike da kyawawan abubuwan da ka iya zama darasi ga masu bukata ta musamman. A ɗauka daga lokacin zuwa makaranta ta boko da ta Islamiyya da yadda yake gudanar da harkokinsa a yau. a matsayinsa na tela mai zaman kansa. Ya kuma yi wa wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra bayani kan irin nasarorin da ya samu. Alhamdulillah gaskiya na ga haske kan a rayuwana game da wannan sana'a. Duk inda mai sana'a yake, duk inda mai sana'a yake, ba za ka taɓa comparing din shi da wanda bai da sana'a ba, da wanda ya mai da bara sana'a ba. a ganin gaskiya. sana'an nan ta sa na shiga inda ban taɓa tunani ba sana'an nan ta sa na yi mu'amala da mutumin da maybe in ba don sana'an ba ya yi min nisa nisa ba kusa ba sana'an nan ta sa na shiga inda ban ma taɓa tunani ba gaskiya kuma babban nasarar a rayuwa shine yau a ce kana rike da kanka ba za ka je ka ce wani ya baka ba a haka yadda kake nan alhamdulillah duk da rayuwa muke cikin rufin asiri amma a haka cikin ɗan abin da muke samu wanda bai taka karya karya ba a haka wasu har suke sha'awar rayuwar mu har kuma su zo su yi mana complain kuma alhamdulillah in taimaka musu iyayen da zan iya kuma wani babban abin alfahari da jin daɗi shine yau a rayuwa in har ka samu dama in har ka samu dama to ya kamata ka dama me dalilin da yasa na faɗa ka ni a tsarina ba na fatan allah ya bani damar da ba zan taimaki wani ba yau sana'an nan inda inda ba a koya min ba a taimake ni an koya min ba bayan da zan in kawo matakin da nake yanzu idan kuma da ba a tausaya min ba ni ma da ba zan kawo matakin da nake yanzu ba shi yasa babban burina a rayuwa bai wuce nema in ganna taimaka ma mutane da masu kafan da waɗanda suke da bukata na musamman. To a ƙarshe kana da wani saƙo kake so ka aike wa irin waɗanda suke da urin wannan lalurori wanda za ga cewa ba sa wani kataɓin na koyon wani abu sai dai kawai su jira a musu ko kuma dai ita gwamnati ko dai wani irin saƙo a ƙarshe kake so. So alhamdulillah saƙon da nake da shi zai tafi guri uku ne. Na ɗaya yan uwana masu bukata na musamman. na biyu gwamnatin ita kanta sannan na uku sauran jama'an da muke tare da su a cikin gari saƙon da nake da shi ga 'yan uwana mabukata na musamman shine kar su kuskura su yarda da rayuwar bara rayuwar bara rayuwar kaskanci ne masu sauraro nan za mu ja birki a yau sai a makon gobe za a ji ci gaban tantaunawa Yanzu a madadin bakin shirin na ƙasa da wakilan muryar Amurka Isa Lawal Ikara a Kaduna da Idris Abdallah Bako a Accra da producer Julie lesus Gresham ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.